kabiru haruna gombe tare da shi akwai shahararren alaran mannan da kowa ya riga ya san shi a shek salihu gombe insha Allah suna kare malam bismillah amma insha Allah ba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 وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء نعم وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه نعم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالقلوب ولا يصال قل من رب السماوات والأرض قل الله ولما اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فدامسوا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور Not possible. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم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 البصير الذي يبصر جبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا مات الإسلام الرأس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wannan cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan gari na Insafare. A kuma wannan jiha ta Tawa. A kuma wannan babbar jamhuriya ta Nijar. Ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin Musulunci. Malam Ibrahim in safare sakatare na ƙungiyar kitabu wa sunna na tawa yau tun sama da shekara biyu da shi da Imam Bukhari shugaban ƙungiyar kitabu wa sunna na jihar tawa gaba ɗaya suka fara yin magana da ni akan ya kamata in kawo ziyara in safare daga wancan lokaci zuwa yau an yi yunkuri da dama amma Allah bai amince ba amma yau da Allah ya amince gane a garin in safare ga alarama Nasiru Gondo a garin in safare wannan shi yake nuna muku komai sai Allah ya amince na cika da murna kwarai da gaske da na shigo wannan gari farko dai na kawo ziyara garin malam ibrahim in safari na biyu na gaisa da yan uwa tunda na shigo wannan gari da hakimai da dattawa daga ko'ina an shigo cikin wannan gari domin sauraron maganar Allah. Da na zo wajen wa'azi kuma sai na sabu ba mu kaɗai talakawa ne a wurin ba. Ga Mise Lemer shi ma muna tare da shi. Ciyaman na local government. Wani abin ban sha'awa kuma shi ma mai wa'azi ne. Kuma ya hau kan mimbarin wa'azi. Kuma ya yi mana wa'azi. ba da ka ba da ayoyin alkur'ani mai girma ina addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka wannan gari na safare Allah ka ƙara masa albarka matasan safare Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka dattawan safare Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka Allah ya ƙara bunƙasa tattalin arzikin wannan gari ya Allah arzikin mutanen insafare in a sama yake ya Allah a bude a kwararo musu da shi idan karkashin ƙasa yake Allah a tsiran musu da shi idan a cikin teku yake Allah a tsamo musu kayan su a kawo musu idan nesa yake Allah a kawo musu shi kusa idan dama kusa yake Allah a kawo shi dab dab ya Allah idan arzikin su kada ne Allah ka kara masa yawa idan dama mai yawa ne Allah ka kara masa albarka to ku saurara ku ji Hausa suka ce ba girin girin ba taimai wai kula ce ta saci ganga tana gudu za ta kai gida sai ta ji gangar tana girin girin ta ce to ba dai girin girin ba in na je gida zan ci ya zama akwai dan mai ko ahalin sunna muna godewa Allah da Allah ya yi mu ahalin sunna to amma akwai bukatan cewa an shiga cikin gidajen mu a ga sunna a ciki a ga sunna a ina a gidan ahalin sunna Allah ka gafarta mana dole auren mu ga cewa ya tafi daidai da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za mu yi zamantakewa da iyalanmu ya zama ya yi daidai da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ma haƙu zaujati ahadina alai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai daga cikin mu yayi aure to menene haƙoƙin matar akan shi da kana zaman ka lafiya kaga yar mutane kana so ka tsunduma ka fada cikin soyayya aka yi soyayya aka soye aka iyaye da kansu suka fahimci cewa akwai soyayya tsakanin 'ya'yansu suka ce sun amince haka ne ka tura dattawa mutanen kirki suka tambayo aure aka ce an baka Ranar da labari ya zo maka ba irin murnar da kai ba ranar ba bacci da ka hadu da abokanka a tafa a ce yaya ka ce ta tabbata yau ta tabbata ta na'am aka sa rana ko aka taru ko a kofar gidan iyayenta ko a masallaci aka daura aure su aka nemo a ranar malamai aka nemo da dattawa da mutanen kirki aka ce su shaida aka ce jama'a ku shaida za a daura aure tsakanin ɗanladi da sahura aka ambaci sadaki kowa ya ji wali ya ce ya bayar a gaban jama'a ango ko wakilin ango ya ce ya karɓa aka ɗaura aure yanzu an ɗauko ‘yar mutane an kawo maka a gidanka to akwai haƙƙi da take da shi a kanka wallahi in baka son tafiya wutar jahannama ka tabbatar ka bata wannan haƙƙi shi wannan mutum yayi tunani yana so ya san menene haƙƙin matarsa a kan shi domin ya sauke nauyin tun daga nan duniya kada sai an je lahira a samu akwai matsala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan take ba shi ansa yace ta na farko a kanka ku saurara ku ji mutanen in safare haƙƙin matanku na farko a kanku haƙƙin ka na farko a kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an tuti'imaha idza ta'imt matukar ka ci abinci ka tabbatar ka ciyar da ita matukar kaci ka tabbatar da ita ma me ita ma ta ci haƙƙi na ciyarwa haƙƙi ne da matarka take da shi a kanka in kana da mata ko ta fi ka kuɗi kai za ka ciyar da ita ita miloniya ce kai kwadago kake yi ta aje kuɗinta kai in kawo kwadago kai zaka ce fa ne ba da ma ka ce to ban gare ba ke dinnan da kirda da shi ba baki da shi ba a ce an bar mun komi a kaina ni billahi lazi ban yadda ba sai dai araba ban gane araba ba ba kana zo ranka lafiya ka jin gudu aure ba wallahi sai ka ce da ita ba magana rabawa idan ta dauki kwandalata ta daudalata ta sa a cikin harkar abinci sadaka ta maka kuma Allah zai ba ta lada ninki biyu Allah zai ba ta lada ninki biyu saboda me zai ba ta lada ninki biyu saboda ta yi maka sadaka amma haƙƙin cewar a hakan wa yake akan ka yake zaka ce to ni ba zama nake ba kar Allah ya sa ka zauna ko ina ka je daga can ka tabbatar ka turo abin da za ta ci shine an tut'imaha idza ta'in Qur'ani mai girma da ya zo magana akan ciyarwar sai ya ce liyun zu sa'atin yunfiq zu sa'atin min sa'ati yayi dan gari wa man qadira alaihi rizquhu fal yunfiq mimma ataahu Allah saboda me ana rama la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha idan an shiga matsi sayaj'alullahu yusra Allah ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wajen ciyar da iyali abinci ga ka'ida ji Allah mawadaci Allah ya ce daga ce fadanka muna so mu gane kai mawadaci ne ji Allah ba idan kana da wadata kana ce fadan talakawa ba kai kana da wadata eh Allah ya ce ka ciyar da matanka da 'ya'yanka abincin wadata kana da kuɗi da zaka iya yanka masu rago don ranar juma'a sabon ranar juma'a samu wani rago kana da wadata da za ka iya kawo kaji da zabi a yi guraye a yi brush da cinyar kaza ka kawo saboda kana da wadata kana da dama da za ka kawo shinkafa daga buhu sai tukunya ba bukatar tsintar tsakuwa je ka kawo kana da wadata da za ka kawo maka mako shi cikin gida kana da damar da za ka kana da wadata ka ciyar da matan ka ciyarwa ta wadata in ji Allah mala'iku ne suke addu'a a kowace rana safiya da maraice me suke faɗa Allahumma a'adhi munfiqan khalafan wa a'adhi mumsikan talafa ya Allah duk mai kokarin ciyar iyali mai kokarin ciyar da iyalansa ya Allah ka bashi abin da zai mai gurbin abin ya kashe duk kuɗin da ya kashe Allah ka ƙara kawo masa dinkin ba dinkin mala'ikan Allah ne yake maka addu'a ya Allah duk wanda yake da wadata amma ya zama marowaci yana yi wa iyalansa rowa dan kankamo kyam kakam kyam kyam mala'iku suka ce ya Allah ka hada shi da asara ce yasa wasu za su rike maka kuɗi kasuwa ka rasa yadda za a yi kai magana ce mun hadu a lahira a yi bayani kai kuma ka san lahira kai ma ka kulla wasu rikicin ba ta lahirar kake ba an samu matsala ko ba a samu matsala ba an samu matsala a idan kana da hali da wadata kar kai wa iyalanka rowa ba ɗabi'a ce ta musulunci ba wata mata ta taɓa bugo min waya ta ce ana gafarta malam ko dai ka mun nasiha ko ka mun wa'azi ko ka shawara ko ka mun fada ko ka mun musifa ka dai samu wani abu ka mun nace me ya faru abin yin zafi haka tace wani miji Allah ya hada da shi marwaci gashi da wadata sai rowatsiya tace a kowace rana magi me yake kiran magi anan dunkulan magi to magi kwara daya da ya sa abinci kwara daya in yana so mai ta galmi galmi sai dai in cika ta in siyo in saka in ya siyo min leda ɗaya ta magi idan leda ta kare zai zo ya zauna tsakar gida a kira ni in zauna a ɗauko kalkuleto an san kalkuleto calculatrice to a ɗauko calculatrice a shimfiɗa tabarma a zauna tsakar gida a buga lissafi idan magin nan kwara ɗaya bata ta shiga bala'i sai na yi lissafin girgin da ne da shi ta ce to jiya yin irin wannan lissafin sai aka samu maki kwara daya ya bata ta ce da ya fara bala'i a kaina za ka ɗauka ɗansa na kashi ya ce ta ce akwai makarantar islamiyya da nake zuwa ni ke biyan kuɗi a aljihuna tun ran da zan shiga ce kwaban sama zai shiga ba ta ce ba matsala ina biya wai sai ya ce ya fahimci wai makarantar da nake zuwa ita ta jawo sa kwara ɗaya salwanta saboda haka makarantar ma ya musifa sai ka ce mala'ika mutuwa wani irin miji ne wannan kuma ya kira kansa ahli sunna fik zu sa'atin min sa'ati Allah ya ce wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma Allah ya kuntata masa arzikin sa ba mai wadata bane talaka ne kai kuma kada talaka kai karambani kace zaka ciwo bashi kai ce fa nan masu kudi Allah bai dora maka wannan ba ka tsaya daidai karfin ka kalli ya tso hannu ka tsawon su daidai wani ya bi wani ko to haka Allah ya mutane wajen wadata kar ka ɗora wa kanka abin da ba za ka iya ba in ji Allah gwargwadon ɗan abin da kake da shi Allah ya ce ka iya bakin ƙoƙarinka ta ga cewa ɗan abin da kake da shi ka ɗan kamanta sauran ka barwa Allah Allah ya kawo buɗi shi ne wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahu Allah ke kuma kar ki yadda ki ce zaki kwatanta gidan mijinki da gidan kawarki ai kawarki mijinta ya saya mata turmin zari kaza ya saya mata bazi ya saya mata super wax ya saya mata sheraton ya saya mata hilton ya saya mata tunis ya saya mata aura ya saya ya saya ya saya sai ko mijin ke na kokuwa da masara wataran dawa ta kada shi wataran ya kada dawa wataran ai zubar gade sannan kace zaki dauko rikicin da bai da wadatar da zai ke dora masa Allah zai kai ki wuta kar ki dora masa abin da bai da shi da Allah shari'a ta yi adalci kuma ta yi adalci ba wa man qadira alayhi rizquhu falyunfik bima ataahu Allah saboda me Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora wa rai abinda ba za ta iya ba sai abinda Allah ya bata hali iya abinda Allah ya baka hali Allah ya ce kai kuma shi ya dora maka ba ka iya kawo zabuwa to kawo kafi zabuwa an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba gurgunan abin da za ka iya ke Allah ya ce sai ya ba a da usirin yusra duk yadda kake zaune da iyalinka talauci ya shigo ana ta wahala ana ta kame kame Allah ya ce karka rasa imaninka yi hakuri da sannu Allah zai kawo sauƙi bayan tsanani Allah ka kawo mana sauki bayan tsanani shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka'ida ta farko in kana da iyali an ha idza qait kai ka fita bakin kasuwa an yanka maka nama balangu an fasa kwai an zuba indomi an toya ga tinyakken biredi an sa ma rabin madara ga Milo ga Bombita ga Obalti ga gudi-gudi ana motsawa da kyar can ga kasashe hanya ta gama toyuwa amma munafikin Allah ka bar matarka da karta kafura kuka da wake da ruwa tiri a life idan ana magana ahlus suna ka sa kanka a ciki ta ina ka zama ahlus suna. ka gama tan abushe a kanjabe shi kuma kullum yana dan bulbul yana dan dubul dubul yana dan direwa yana dan bajewa in ai magana ya ce to ai ka san mu ke wahala dole sai mun samu abinci mai dan tafshi tafshi mai dan ƙara jini adarama idan duniya da gaskiya da mata da miji wa shi bukatar abinci da ke ƙara jini ba ku an samu ba to ga tambaya wake yin jinin haila ƙarshen wata ya zubar da jini da mai zubar da jini duk ƙarshen wata da wanda baya zubarwa wanda ne ke da buƙatar ɗaya kenan wake ɗaukar ciki mace idan tana da ciki jaririn da ke cikinta daga ina ake samun abinci abincin da matar ta ce shi ake markaɗawa a raba biyu Allah ya sa wani mala'ika ya ƙulla cibiyarta da cibiyar jaririn umbilical cord ta nan ne ake zura masa abincin da yake ci shi jaririn yana ƙara girma kai akwai jariri a cikin ka wake haihuwa wajen haihuwa mata na zubar da jini ko ba sa zubar da jini kai me kake haihuwa in ban daga ka cika shadda da kashi me kake idan mace ta haihu jariri daga ina yake samun abinci daga jikin matar daga nan yake samun madara ita madara daga ina yake samu ta abincin da ta ci shi za a markada rabi ya amfani jikinta rabi kuma Allah ya sa shi wato a hada masa wani sinadari ya koma madara jaririn ya sha kai abin da ka cinye kai kada yake amfana kai da ita wa ke bukatun abinci mai gina jiki wata ga goyo ga ciki abincin nata za a raba kashi uku rabi a markaɗa jaririn da ke ciki ya samu rabi a markaɗa jaririn da ke waje ya sha madara rabi ne kawai zai shiga cikin jikinta amma duk da aka kai ke cin gaji kai ke shan madara in ai magana ka ce to ka san mu ke fita tunda mu ke fita to mu ne ya kamata mu samu dan shi. akwai gaskiya ku ji tsoron Allah ku ji tausayin matan abu na biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi ce wa taksuha izakta said matakar kayi wa kanka sutura, to matarka ka mata sutura. yau ka dinka riga a wannan shekarar sau uku baka mata zani ko sau ɗaya ba akwai adalci ba adalci matukar kayi wa kanka sitira ita ma dole kai mata sitira inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taksuha idza tasai qur'ani mai girma wa ala al da yurdina awladahunna hawlaini kamilaini liman تكازو على المولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف saboda mai muje gaba muje gaba labu da usun illa wasaha muje gaba muje gaba da ramma sannan sannan sannan mauludun lahu bi waladi وعلى الوارث وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا فإن أراد فصالا عن تش عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن akbar Allahu akbar Allahu akbar ku saurara ku ji maganar Allah ku ji adalci irin na addinin musulunci Allah ya ce wal walidatu iyaye mata yurdina auladahunna in sun haihu suna shayar da ƴaƴansu haulaini ne shekaru guda biyu cikakku shekara biyu wata nawa kenan wata ashirin da hudu, mace idan ta haihu tana shayar da ɗanta tsawon wata ashirin da in inji Allah amma sai Allah ya ce liman arada an yutimma radaa ga wacce take so ta cika shayarwa wacce ba ta son ta cika shayarwa Allah bai tilasta mata ba idan bayan wata goma sha biyar ta ga ɗanta zai iya cin abinci tana iya yayi shi idan ta ga bayan wata ashirin ɗanta zai iya cin abinci ya rayu ba matsala tana iya cire shi daga shayarwa idan ta ga bayan wata ashirin da ɗaya bayan wata ashirin da biyu duk in tana shekaru biyu cikakku an gane wannan amma malamai sai suke wata magana mai ban sha'awa a wata sura sai Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahara da daukan cikin jariri zaman da zai yi a ciki sannan bayan an haife shi da zaman da zai yi ana bashi nono yana sha Allah ya ce wata talatin da ɗaukar cikinsa da yaye shi wata nawa wata talatin wata talatin ɗaukar ciki da yayewa yayewar ta ci wata ashirin da hudu saura wata nawa saura wata shida ne mafi ƙarancin watannin ciki mafi ƙaranci idan kai amarya watan ta shida a gidanka sai ta haihu duka auren wata nawa ɗanka ne ɗan waye ɗanka ne yoyo watan ta shida a gidanka ko fi ƙarancin lokacin da jariri ke zama a cikin wata shida wataƙila ladar ta na tare ko washe garin washe gari mm. na'am yau wata shida ta haihu ɗana waye ɗanka mata su ce wata shida billahi lazi mu taɓa gani ba kai dai ka san cikin nan da kayanta ta zo kishiyoyi za a fara kilbe ne duk wacce ta yi wannan surutu in kuka yi ta kotun musulunci sai a mata bulala tamanin ba na waye ɗana baban shi ne in ka ce baka yi na ɗanka ba ne sai dai ka je kotu a sa ka kai rantsuwa hudu cewa ba ɗanka ba ne na biyar ka ce in ɗanka ne Allah ya tsine maka albarka a gaban alƙali kamin a kora ɗan daga gare ka shi ne mafi ƙarancin jariri ya zauna a ciki wata shida wani yakan yi wata bakwai wani yana wata takwas malamai suka ce ba a ce ka haihuwar jariri da rai a wata takwas ba saboda sanda yake wata bakwai zai yi kokarin fitowa ya ta naushin mahaifa yana kai kafa yana so sai ya fasa mahaifa ya fito ya gogor bayan Allah ya bashi sa'a ya fasa mahaifar sai a haihu shi an samu dan bakwai an samu bakwai ne idan bai samu dama ba wannan wahalar da ya sha kuma bai iya cin nasara ya fasa mahaifa ya fito ba zai yi jinya ta wata daya jinyar ita ce zai yi a wata na takwas shi yasa aka haife shi a lokacin yana jinya da wuya ya rayu sannan wata na tara ya gama warkewa sai ci gaba dauki ba dade shi yasa mafi yawan jariri ake haifo su a wata tara kenan mace mai ciki idan ta haihu za ta shayar da ɗanta shekara biyu in tana da buƙatar cikarwa cikakke shayarwa to sai Allah ya wata magana sai ce wa alal mauludi lahu shi wannan da bai iya haihuwa sai dai a haihu mashi da mata da miji waye bai iya haihuwa sai dai a haifo mashi matar mijin miji ne bai iya haihuwa sau da miji ne almauludu mauludu hu wanda bai iya haihuwa sai dai matarsa ta haifo mashi Allah mun gode maka da baka dora mana wannan rigimar ba ni dai wallahi na gode wa Allah ko ba kun gode wa Allah ko ba gode wa Allah ba duk wanda shi ma ya gode wa Allah ya ce Allahu akbar Ah, to yanzu aka ce kai za ka rika wa ciki wata tara ka haihuwa akwai matsala idan limamin juma'a ne kuna ji cikin ya kai wata tara zai zo da kudu ba shafi uku ana kwana rana ba abin da ya dame shi na ta jujjuyawa illa dan ne zai iya kwana kina sallah da ƙarfi? ai Allah ya rufa mana asiri Allah ya ce mu za mu huta mata Allah ya ba ku sa'a Allah ya taimake ku Allah ya sa a sauka lafiya a ci gaba da kokari mata Allah ya ƙara miji da na dauke maka wannan rigima na ɗora wannan bai ka ci gaba da harka kai ka san wahalar naƙuda ki cike ka tara duk yan duk yan agajin nan sai sun yi aiki a ranar sai mun kai su duti kuma wallahi iya haihuwa sau ɗaya ba karawa sai kuma wura ta kuri an gaba kuma duk an sai kowa shi husi an ce mata wai akwai gudumar mantuwa da ake buga musu alarma sai su manta namiji ne zai manta ai ba gudumar mantuwa ba ko ta neman rafkarwa aka buga musu ba zai manta da wannan wahalar ba sai Allah ya ce to kai da ya dora maka dauke maka wannan rigima ta haihuwa ya dora akan wannan baiwar Allah to kai kuma ga aikin da ya dora maka inji Allah rizquhunna ciyar da matar da dan wa kiswatuhunna da tufatantar da matar da dan bil ma'ruf gurgurdan wadatarka da Allah Allah ya adalci ko bai adalci ba idan ka dauki kai kuma ka je ka wuce fa dai aikin ka ba za ta iya ba ran ce ita za ta wuce ba ne ba za ta iya ba sai Allah ya dora mata daukan ciki da haihuwa kai kuma dora maka daukan ciki da haihuwa ba za ka iya ba kai kuma sai Allah ya dora maka me ce fa ne sai ka daina alfari kana bugun kirji kana cewa to dai duk abin da nake yi a gidana to to to ita ma baka ga abin da take a gidan ita ma ta fafata ko ba ta fafata ba to ka ji tsoron Allah tufafi gwargwadon wadata ka ka tabbatar ka mata Allah mun gode maka da wannan tsari mai adalci banda addinin musulunci wa zo da wannan tsari mai ban sha'awa saboda ka ke mace in aka ce miki ki fito waje ki yi kafada da kafada da namiji bai da ke mahaukaciya ne musulunci ya miki tsarin ki na adalci da ba za a cutar da ke ba tsaya ki bi Allah kai kuma kanka danne mata haƙƙinta ba wai turawa ne za su zo suna cewa ba da su kwato haƙƙin mata ba Allah ya kwato wa mata haƙƙi yana na cikin Alƙur'ani mai girma manzon Allah ya kwato wa mata haƙƙi yana na cikin hadisansa ingantattu an tut'imaha idza ta'imu wa taksuha idza tasai ƙa'ida ta gaba sai Allah ya ce wala tadribil waja inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tadribil waja duk laifin da matarka ta maka karka mare ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a marin mace haramun ne ka mali matarka ahli sunna ku gane wannan haramun ne matarka ka male ta musulunci bai da wannan ba duk laifin da ta maka karka yadda ka male ta wannan fuskar ta ta ita ce darajar ta ba a malin fuskar dan adam da wannan fuskar take yi wa Allah sujada in tana sallah to Allah bai yadda ka mali wannan fuskar ba da wannan fuskar aka ja hankalin ka har ka aure ta ah ba wannan fuskar ce aka gyara ka gani ka rude ka aure ta ba aka dan mata dan barbade barbade da dan dangole dangole da jagira da jalebe da hawayen masoyi da da da da, da. to me kawo kamare ta akwai wanda matarsa ta bashi haushi wai shi dan izala ne wai ahlus sunna ne wai ya gane addini wai zai falla matarsa da bari ma sai yayi bismillah wai shi ya fahimci sunna ta da raba wai zai falla matarsa da bari sai ce bismillah Allahu akbar fau sai ka ce wanda zai jefi shari'a a jamratul aqaba haramun ne kamar mace ahli sunna ku gane wannan haramun ne Allah bai yadda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kar da ka aikata haka na'am a musulunci za a iya duka mace in ta laifi ko ba za a iya dukanta ba Qur'ani yayi mana bayani يسي الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سنن وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن يوا فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا Allah كبيرا الله يتي أزمنتكيوة تعورين السنة الرجال قوامون على nisa maza su ne shugabanni akan mata kenan a gida wane ne shugaba mai gidan ko uwar gida a mai gida shine shugaba idan kika ce baki yarda da shugabancin sa ba to kin fada halaka shi yasa aka ce ko za zaki je sai kin nemi izinin wa ikin nemi izinin mijinki ya ce mai gida e ƙanwata ta sallah ta haihu a ga ne. ya ce Allah ya raya Allah ya albarka ga kuɗi a ɗan sai turmin zani a je a bada zanin goyo islam kenan mu yanzu mata fa sun daina neman izini za su je anguwa ba duka suke nema ba mafi yawa for your information suna sanar da kai ne ba izininka suke nema ba Wani sai kuna zaune kuna tare da shi ab kada na manta idan Allah ya kai mu Dimash akwai ta sallah ta haihu zan je in duba ɗanta daga nan ina so wuce gidan Hajiya Sahura in ga halin da take ciki dan na kwana biyu ban leka ta ba in na ga akwai sauran lokaci an ce basira irin wata ta yi yaji sai fita ta gidan inji mai ke faruwa sai in ƙara sai in yi yanzu wannan tana neman izini ne ko tana gaya maka abin da ta shirya za ta yi ne da na faɗi wannan wani ya ce to ai wannan mai kokari kenan eh. ai wata kana dawowa ne za yi karo da ita a zaure ita tana fita kana lafiya tana ina fa lafiya kanwata hajara ba ta da lafiya ni ka gani ne sosai dan na bane hanya in wuce dan mutumin yana kan tala salalu ba hankali kada fara ciki wai Allah da kuka abu ba ta albarai shi ne dan mutumin da yake wannan mata gane ma'ana rijalu awamun ala nisa kare ku kamar tambayi Allah ya Allah me yasa ka sa mai gurin shi ne shugaba ba ita matar gidan ba sai Allah ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda abin da Allah ya fifita sashi akan sashi Allah cikin ikon sai fifita namiji akan mace kuma kai ka san da duniya za su kare saura mace ɗaya da namiji ɗaya ko ba a yi da sarauta ba an san namiji shi ne shugaba saboda me Allah ya bashi karfin ƙwaƙwalwa fiye da naka aka samu mutum da tafi namiji karfin ƙwaƙwalwa, amma ba su da yawa mafi yawa ba fi karfin Na namiji Allah ya ba namiji ƙarfin to ƙarfin tsiya fiye da wa fiye da mace aka iya samun mace jaruma wacce an kawo ta isa ta bisa bayan samarin da za ta iya gasa sama ta buga da ƙasa ne ko kuwa amma ba su da yawa kuma na akalla sun kasa a wuta Allah ba sunna Allah sai da mutum da ke kokowa ni yana musu da wata ƙasa ƙasa ni ya rubuta ni ah, Allah ya sauwa Allah sai da musu da saurin kuka ta balan gwai namiji ya fi mace ya fi ƙarfin zuciya mafi yawan mata na ƙunta ne wata rana yana da su ya ƙofar gida sun yi suna fata na yi a cikin gida an yi tsallaka ɗalibi na faɗa cikin gida ga mai ke faruwa na shi da ƙasar gida na duba bayan da gobara ta kama kuma ita ban ganta na musamman a sanar da cikin ɗaki take yi sai hana da gudun da ba a bai na shi ya rafi kusan da ne sai sai na sami ta akan gado take tsalle tana yin wa kan gado na mata lafiya sai suke nuna musu jikin mago wannan mene ne tana ah, ah, ah, ƙaƙƙaƙan gado wani wanda yin ba ke wani zanzara da shi ba su ba wani lalacewa ne ba su gudansu da an a mutu ya kamata ya zama shugaba ni ya kamata ya zama shugaba kuma karatu shi ne a rijalar ƙawamuna ala nisa'i bima faddara lahu ba'dhu ala ya ce wani da da yasa yasa namiji ya shugaba Allah ya ce wa bima an faɗo min saboda za a yi auren namiji ne kashe kuɗi idan za a yi aure nan saurayi ke zuwa hira gidan budurwa ko budurwa sai ke zuwa hira gidan saurayi saurayi ke zuwa gidan budurwa ne haka ne idan an yi alluma shi yake baka kuɗi ko ta kake ba shi kuɗi mamijin zai shi yake da mutum ya fara idan za a ɗaura aron wake mara sadaki shi namijin wake yin akwati mai kaya lantarki mai kaya Na namiji wake gina gidan da za a zauna wake buga tashin ɗaurin aure wata kawo mota ɗauko amarya wani ta amarya ko mota ba za ta ɗauko saboda ta kai ko za ta zo da ƙafa sai a kan kishi da mata amarya sannan akwai mai zami sai ka sai sa babban riga akwai <laughs> akwai amarya kusan zo da gama sai mata a ce Allah ya mata albarka dana kuma ku Allah ya masa albarka kun san ni an zo za a aure auren wani mata amarya sun tsaya sai an kawo motoci guda kaza ai su gogo gogo motar su daban ba haɗawa da ya su ya kallo da su waye ba haɗawa da ya su ya gwargwa da su waye ba haɗawa da yan matan amarya eh, wato da kasa abin abu hari an gani ko a musulmi sannan sai an ba da kudin kaza an ba da kudin kaza ita kuma ya ta riga ta fahimci suna kasa abin ya ke kare sai su zai zai da saka akwai rikokin da ake so ba ko ta b a i ba k a i ta kuma ta s h i a sai s a n dan ali ke karatu an san ke r a t u dan ali ne sau kawai kai g i d a i j i n i j i yana k a sai ya ke karatu ya faki kai duma da k a sai da a m ya k a r a m a h i y a ta s n i ta r m a s a u k o w a t s u n s a i k i c i da mata na w a an fahimci suna duniya ta ce gaba hanyar suna da cikin fahimci dan na wuce cikin gida an yi kama hannun amurin ta suka shiga cikin gida sai dai sai da sa sakata ya tabbatar ya kunne sannan gudu a abokan waya sai me ake ciki wallahi wani mata amarya sun da uku waya ya ce ka kurkura su ga amurin ta zo dakin ta abokan wani suka fara dariya lafiya ne sai amurin ta wuce 'yan mata wani aka ce ƙarya ne aka rubuta aka fara ɗaki ba a kama ya ba aka buga mata waya ga ina kike tace ga nan ɗaki a ta ai ba cikin ɗaki na kin mun gaiki ba tace ke ba ɗaki na tsohon ɗaki na na gidan ba ɗaki na na gidan miji da ni ga nan gurin suka yi shiru ce Allah ya isa jarabar ba kenan shi yake kashe kuɗi shi zai ciyar shi zai shayar shi zai tufafi ya biya kuɗin ruwa ya biya kuɗin wuta ya biya kuɗin karatun yara komai in ba lafiya shi magani ko ya kai likita namiji ne yake shi sa Allah ce shi ne ba shi ne bima sabbara ba ba'dahu ala ba wa bima anfaqu min amwali sai Allah ce to fasalihatu mata ku saurara ku ji fasalihatu mun ta da kama Allah ya ce matan ƙwarai su ne masu biyayya ga mazajensu ai fasali hatu ƙari ta tun au mutu'atu matan ƙwarai su ne masu ɗa'a ga mazajensu duk duniyar nan in sun ce ke mutum mai ce amma ba ke mutum ki ɗa'a ba ke mutum mai banza ce a wajen Allah ba ruwan Allah shi ne fasali hatu ƙari ta tun hafizatu lil ghaibi bima hafiz zalla mace ta ƙwarai za ta kame kanta in ta baya za ta tsare gidanta ba za ta baro ne shi wani mijinta baya za ta tsaya dukiyar mijinta ba za ta ayi shi da shi ba wannan ita ce hafi za ta mulge mu ba ta zalla to wannan samu mata da mata jin magana sannan ce wallahi ta kasu da shi da matan da wuce jin tsoron kiyo su masu yi miji taware miji ya ce a yi su ce ba za a yi ba ya a bari ta ce ba za a bari ba Allah ce ta kai ku sauran sake ta ku ce kun sake ta me za ku yi abu na farko fa yi zo mun da ku musu wa'azi sai ka zo ka ce wasu ku tsoron Allah mun zirki ne Allah ya zata muke kin biyayya amma duk abin da na faɗa muke ba ka ji in kin zai lahira Allah zai tuhume ku kan wannan in akwai ayoyin da ka da ce ka sha in ba ayoyin da ka da ce ka ce to malamai sun yi bayani kuma haka ne malamai sun yi bayani ko su bayani ba ka ce kuma to a ji tsoron Allah in mai sai sai ta gyara in za a rubuta kanana kuma da ce sannu abubakar ba kuma gani akwai wanda ya zama matar aya ta ce da ka ta fassara ta fassara masa aya kamar da ibnu tasir ya fassara ta ce dai na fassara ko na ba ta ce dai kika fassara ta ce to ba za a aiki da aya ba kuma za ta ce wannan sai addu'a matakin farko ka mata wa'azi ina tsoron Allah ce sai wa'azi ya gyara ta domin wa'azi na amfanin masu imani an gane wannan kai wa'azin ta kyarki da wa'azi ta yi ma kuma zuwa muke zama ka ce gaba da yake kar ka fushi sai ka je mataki na biyu wa'azi ruhun na firma ba ka ƙaurace mata a wajen kwanciya ya ake ƙaurace wa masu a wajen kwanciya annabi Muhammad yace wala tahjur illa fil bai kar ka kaura cewa matar ka sai a cikin ɗakin ba ba za ka bar ɗakin ba a cikin ɗakin za ka kaura shi ba ya za ka kaura shi mata a cikin ɗakin yanzu ka fusa ta kai fushi ka wani kwanta kan gaba sai ka kalli bango ka jira mata baya ka yi kan uku da soke ka ƙi wawa in ta magana ka shiru da ƙazawa ta gane cewa maza fa sun fusata idan bushin na ta kai bushi ko ma ka bar mata gara kasa ka shi da tare ma ka kwanta mu yake shi ka ni kuma Allah ba ka hakuri kaji magana me yasa idan mai imani sai wace tunani kace bawan Allah ne ya rasu da a kaurata ba abin da yake so ka bayyana bai san kallon kowa idan ina da yake kallo bai san tsayawa nesa kusa da ni ya fi son yana kusa da ni yau ga yana kusa ta shi har ya jiya baya baya san gani na lallai bai kyauta ba idan mai imani ce sai ta baka hakuri an samu gyara ko ba samu gyara ba an samu gyara me yasa aka ce shi ta kamar ɗaki domin kamar ɗakin ba za a daidaita ba musulunci kuma sai yake a daidaita amma idan kana cikin ɗakin. idan mai dabara sai ka yi fushi ka juya baya ita kuma an sa a malama sai tana da ilimi abin da za ta sai ta rabu da kai sai ta zo ta a wanka ka samu tufafi mai ɗan shara-shara ta saka ta fesa turare ta sha kwalliya sai ta ta kwanta a bayan ka karta maka magana to ba za ka iya bacci ba gari kan da za ka ta mutu mutu ka gaggara sai sai da ce mai gida a yi haƙuri ni ba a yi haƙuri ba ni shi ke na kullum sai a bata muna a ce yi hakuri sai hawa mai gida ka san mu mata haka Allah ya mu da rauni haka Allah ya mu biyu rauni kyautar sai mu mata maka rai haƙuri ya kai mai gida shi sai Allah ya ce kai ne shugaban ai ai shugaban haƙuri ya ka san shi da shi to ni ba abin adalci a gidan nan eh na ji ina da saurin fushi to amma ai kowa ya san bayan saurin fushin ina da saurin fushi huce ba an yi zuru ko ba ne ba to shi ne haƙuri ga kwanta a ƙasa idan an ƙasa ka kwanta a ƙasa tana kan gado ta sha tunani ta sha ado tana jin wani ƙarshe yana saukowa da kan gado zuwa ƙasa to girman kanka da miji baka tashi ka koma kan gadon nan sai ga matsala akwai wani babban malami da matarsa ta ɓata masa da ya fushi ne ta ƙi masa magana ta shirya masa abinci mai kyau ta gyara guda ta gyara ɗaki ta sa turaren wuta ko ina na ƙanshi ya zo ta ƙe mata magana ne ya hau kwanta ya kwanta ya juya mata baya can ma ya ta ya sauko da kitan garan ya kwanta a ƙasa ta sha ado ta sha kwalliya ta sha turare sai ta hau kan garan yana ƙasa sai kasa bacci sai ya ɗauka ta yi bacci sai ya lalaba sai an sanar sai ya haika ƙoƙo a sai idanun ta buga ta ba ko ya je ya hau kan garin ya ce to mai gida yanzu an busa ne aka hau kan garin ya ce to ba na son rashin mutunci wa ya gaya muke hawa ne yace a ah, ga hawa sai ba yace ya eh, ba hawa ba ta ce to za ka na ƙasa ga ka kan garo yaya ake daga ƙasa ka dawo kan garo don ba hawa kai ba yace an dole sai na miki bayani to ba hawa ne ba faɗowa ne na na mara tambayar ku ana faɗowa ne ƙasa zuwa sama da mai zaki faruwa wai kuma tsarin sauri ke yi da miji wai ba hawaye ba wai faruwa ne amma daga ƙasa sai kawai ya faru sai ga kai gari so idan ta kadara sai kuma da ba zai gyara ta ba ta dole sai mata sai da sai Allah ya zai tsaya abin da jango Allah ya raka taki gona to wannan girman kanta yayi yawa sai Allah ce da dogon na to wannan ya da ta'aiki ya da ta'aiki amma wani irin duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana duka darban gaira mubarrahi dukan da ba zai fasa mata fata ba ba zai kumbura mata kashi ba ba zai karya mata kashi ba ba zai kumbura mata nama ba dukan da ba zai cutar da ita ba dukan kauna da soyayya irin wanda uwa take wa ɗanta take tsananin kauna irin wannan dukan da ake wuce ba wai za ka duka da hannu ka rinka jibbata kamar Allah ya yi ba ka ce ai Allah ne faɗa ya ce wai rubutun nan to yau ko za ka sani ko sai ka ce shagu a fagen dambe ka rinka shirka ƴan mutane ko ma tashi a filin boxing ba abin da Isra'ila ke ji ba kenan duka irin na tarbiyya ba duka irin na mugunta ba Allah ka gafarta mana wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa bari ko kun fa in alanakum idan suka dawo suka yi muku biyayya Allah ya ce fala ta bugu alaihi da sabila kar ku nemi wata hanyar da za ku cutar da matarku ya ku bayin Allah haramun ne ka cutar da matarka alhali tana yi muku biyayya in kana jin kana sama da ita to Allah ya ce a saman da kai inna Allah kana aliyan kabira kai kuma Allah yana sama da kai kuma Allah ya fi ka girma Allah zai azabtar da kai da ka cutar da ita ba ka sake Allahu akbar mutane sai Allah ya muku albarka Allah ya alkunta albarka amma ka nuna sai kuma kan bari bari sai magana ta kai mu ce Allahu akbar Allahu akbar ji nake magana da tarjara trezora yanzu kiran tarjara a baji tarjara to yana magana tarjara na kungiyar kitabu sunna yaya kuke gudanar da wayannan aikace aikace na alkhairi sai shi gudunmuwa bayan Allah suke bayarwa na ce wa asusun hukuna da kamar nawa ya ce wallahi in da gudunmuwar da aka bayar jiya a wajen wa'azi muka ɗan wani aiki da su babu ko dala a cikin asusu ba dala to ya za ku isar da saƙon da wani suka ya za ku isar da su ai addinin musulunci aiki ne na kowa da kowa kowa da kowa ana so ya bada gudunmuwa yanzu wanda wannan wa'azi da awa da ake yi da ƙur'ani da Allah ake karanta karantawa dukkan wanda ya bada kwandala gudunmuwa aka shirya wannan wa'azin Allah zai ba shi ladar dukkan wata shirya da Qur'ani da aka karanta a kan wannan ku fara mun idan za ku samu lada irin wannan idan ba wajen aiki da'awa ya ku bayan Allah ku taimaka wannan kungiya ta kitabu was sunna ta ci gaba da isar da sakonni da da'awa da waɗannan aikace aikace a kowane lungu da samu mu Najeriya an ci gaba wani gana a yi a nemi gudunmuwa a kan nan lamari mu ba musu wannan tun da dadewa mun kwanancin an daina yin kun da zara a Najeriya saboda an riga an ci gaba mun gina masallacin juma'a Abuja mun kashe kuɗi ya kai wajen naira miliyan shugaban ƙasar Najeriya da kansa daga Buhari ya zo kuɗi mana ba mu taɓa yin dancin ba cewa muka kawai wanda zai iya bada sadaka ya zo ya bada da wannan gudunmuwar sai da aka ƙarisa aikin masallacin gaba ɗaya gidan a yanzu aka in ka Abuja in baka ce masa masallaci na biyu da biyu kawai masallaci a Abuja ba za ka ce masa masallaci na uku a babban birnin tarayya Abuja an riga an ci gaba amma wani da da irin kuma muka fara a irin wa'annan wuraren a nan za mu nemi gudunmuwa mu nemi taimako yanzu an kai ci gaban da idan ana buƙatar motar wa'azi mutum ɗaya za a yi wa waya muna buƙatar gudunmuwa motar wa'azi sabuwar motar sabuwa dan a kawo mana muna buƙatar hilas ko wa'azi irin fara mota ne muke shigowa da ita wallahi mutum guda ya shigowa mara ne buga waya ya ce muna bukatar gudunmawar mota ya ce wace ne so muka sai ni kaza ya ce gobe za a kawo ta muna da bukatar bus ta wazi mai ɗaukar mutum goma sha takwas mutum ɗaya ne ya gidan shugaba ya ce ai ka zuwa daidai muna da bukatar bus ta wazi mai ɗaukar mutum goma sha takwas ya ce wasu iri kuke bukata wani kamfani muka faɗa ya ce gobe za a kawo ta wasu gari a kawo ta ake ake sabuwa don a cikin gida nan gaba Allah zai muku albarka ya bunƙasa arzikinku da ba sai kun nemi gudunmawa ba bayan Allah za su zo su riƙe amma sanda kuke irin wannan matakin kowa sai ya ba da gudunmawarsa mai dana kankana ne abin da za ka baka ko ni shi Allah zai baka sakayya a ran tashin kiyama ya ku bayan Allah kun ji wannan jawabi da nake yi za ku iya ba da gudunmawa domin a taimaka wannan kungiya a gina addini duk tsakanin sa da Allah zai bada gudunmawa ko da dala ce ya daga hannu ya ce Allahu akbar ya daga mutane da yawa su daga hannu ku ce Allahu akbar ma maka daga hannu Allah ya samu ya kuzo mu da sunanka a zai ka kuma ke mu'min kamar mushriki ya ci sura a shaduwa Allah ya muku albarka Allah ya huce ku albarka ina ya gaji su ne ina ya gaji su ne in agaji ku zage a cikin bayan Allah su ba wannan kungiya ta fita mai suna gudunmawa wanda za ta ci gaba da gudanar da harkokin wa'azi ko wayannan su biyu da aka daura ake wa'azi da su da wayannan microphone microphone a yi magana sauti ya cika duniya ko kun sai idan masu sanya dukiya sun saya ba wannan duka za a samun nasara a kansa Allah ya muku albarka ya dukiyar ku albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu